alaikum barkam da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha mu. Kada ku manta da danna mana subscribe da kararrawa domin samun shirye shiryen mu Da sauri ta sanya hannu ta fusge ruwan tana girgiza kanta, damuwa ce ta bayyana karara a kan fuskar su Babban yayin Alhaji Abdulrahman ne ya magana cikin sanyin murya, Dakta, me yake faruwa ne? Na ga jikin nata kamar da sauki amma kuma yanzu na ga jikin nata ya ƙara rikicewa. Ga wani sako daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafinmu mai suna Hausa Nobel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. Za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayarku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanobelaudio.com.ng ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauki. Ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp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 yanzu saura aiki na gaba da ya rage wanda yake a wajen ka. cusa musu a baki da kuma cusa musu a ƙarƙashin su cikin jin daɗi alhaji kabir ya kalli abokin nasa tare da murmushi sannan kuma a ɓangare ɗaya a cikin zuciyarsa yana ji tamkar ba zai iya ba furtawa alhaji musa lawan ya ce sai dai ina ganin kamar ba zan iya ba abin ina ganin kamar da matuƙar wahala kamar ya ni a ce ina haikewa ƙaramar yarinya gani nake akwai rashin tausayi a cikin al'amarin Anya kuwa abokina cikin lamarin nan babu zalunci kallon shekeke Alhaji Musa Lawan yayi Alhaji Kabir sannan ya ce masa tunda har ka tako ka zo gurin boka to zancen imani ba bishi kaga ka mori damarka ka mori lokacinka duk lokacin da ka samu dama ka yi amfani da damarka tun kafin damar taka ta kwace maka idan ba haka ba a gabanka za ka ringa gani ana yi sai dai a yi ban kai kaga idan za ka zo mu karasa wancan hotel ɗin mu yada haƙarƙarinmu domin mu huta ka zo mu wuce. Kamar wanda aka zare wa laka, haka Alhaji Kabir ya taka jiki babu kwari ya je ya shiga mota. Har suka bar gurin Alhaji Kabir yana waiwayen gurin da joran ne ya nutse. Ba su yi wata tafiya mai nisa ba suka karasa wani dan madaidaicin hotel. A nan suka yi yada zango, sai da kowannen su yi wanka sannan suka yi alwala, suka fara jero sallolin da ake bin su. Ba su ɗau lokaci ba bayan sun idar suka ci abinci sannan kowannen su ya kwanta bacci. Washe gari tun da gari ya waye suka shirya suka ɗauko hanyar zuwa Kano. Tun suna kan hanya Alhaji Kabir shi kuwa yana faman jimanta yadda zai bullo wa aikin da boka ya bashi. Tun daga wannan lokaci sai ya kasance gunguru jikan gunguru kullum sai ya je asibiti da siffata ya kafa bakinsa da hannayensa akan cikin Larai, ya sha jininta sai ya sha wanda ya yi masa sannan ya ɓace ya bar gurin ba tare da kowa ya gan shi ba. ba, tsawon wannan lokacin da gungure yake zuwa babu wanda ya taɓa ganinsa in ba ita kanta inna larai ba haka kuma babu wanda ya taɓa ganin wani tabo ko miki a jikinta bari ya fahimci abin da yake faruwa kullum likitan da yake duba ta cikin ƙara mata jini yake amma kuma kullum in aka duba ta washe gari sai a ga jinin yayi karanci hakan ne ya sanya kullum jikin inna larai sai ƙara rikicewa yake yi Yan nata idan ya zo duba ta kullum tana cikin yi masa kwatance da hannu amma san babu wanda yake fahimtar abin da take faɗa. Duk iya tsawon kwatancen da take yi babu wanda yake gane abin da take nufi. Kullum jikin inna larai sai ƙara rikicewa yake. Tun tana fahimtar wa yake a kanta har ta kai ta kawo ba ta gane waye a kanta, waye ya zo duba ta wane ne ya tafi. Ganin jikinta na ƙara rikicewa ya sanya su Alhaji Abdulrahman da sauran 'ya'yanta suka yanke shawarar kai ta ƙasar waje. waɗanda suka yanke wannan shawara a wannan rana da daddare gunguru ya sauka a cikin asibitin kamar kullum idanuwanta a rufe tamkar wanda take bacci lokaci zuwa lokaci take sauke numfashi wani irin jijjiga asibitin ya yi kamar kullum tare da wani irin ƙugi tamkar saukar aradu duk da irin wannan hali da inda Lare take ciki wannan karar sai da ya sanya ta ta buɗe idanuwanta tare da zabura buɗe idanunta ke da wuya sai jikinta ya kama kirma saboda ta riga ta fahimci abin da yake shirin faruwa Inna Larai ta gama fahimtar abin da yake shirin faruwa da ita, kamar kullum daga can kusurwar ɗaki ta hangi Alhaji Kabir. Nan da nan jikinta ya kama kyarma, bakinta har rawa yake yi, tana ƙoƙarin ta yi magana, amma san babu hali. Daga inda ta hangi Alhaji Kabirin a tsaye, dama nan ne gurin tsayuwarsa. Zaro idanu ta yi jikinta ya ci gaba da kiɗimewa da kyarma. Shi ko tuni dama gumi ya samu matsugunni a jikinta, ta yi shirkaf tamkar kazar da aka sanya ta a cikin ruwan zafi. Ana cikin wannan yanayin ne kawai ta ji an turo ƙofa. likitan ne tare da shi da alhaji abdurrahman da kuma wani yayansa ganin idanunta a buɗe ya sanya likitan ya saurin zuwa gurinta shi kansa alhaji abdurrahman zuwa ya da sauri murna ce ta lullube su domin ganin idanunta a buɗe kuma musamman ma da yadda suka ga inda larai ɗin kamar ta fahimci su wane ne a kanta. Cikin firgici inna lare take kallon su sannan kuma tana nuna musu kusurwar ɗakin. Dukkaninsu suka juya suna kallon kusurwar ɗakin amma babu abin da suka gani. Dukkaninsu sun yi tunanin farkowar da inna lare ta yi har da zafin ciwo. Hakan ne ya sanya likitan ya fara ƙoƙarin kwantar da ita. Cikin lalami da dabara yake lallashin ta, Gwaje-gwaje ya fara yi mata ya ga jikin nata da kyau ba kamar sauran ranakun da yake zuwa yana duba ta ba. Ruwa ya sanya mata sannan ya ci gaba da kwantar da hankalin 'ya'yan nata. Da sauri ta sanya hannu ta fusge ruwan tana girgiza kanta, damuwa ce ta bayyana karara a kan fuskar su. Babban yayan Alhaji Abdulrahman ne ya yi magana cikin sanyin murya, Dakta, me yake faruwa ne? Na ga jikin nata kamar da sauki amma kuma yanzu na ga jikin nata ya ƙara rikicewa. da ke na fara, to Shi kansa likitan abin ne matukar bashi mamaki ganin yadda take yi. irin abin da take shi kansa bai taɓa ganin ta yi haka ba hasali ma kullum idan ya zo duba ta a kwance ke tarar da ita ba ta iya kataɓus amma yau kuma ga shi ita ce har take iya fizge ruwan da aka sanya mata sannan kuma tana fizge-fizge gudun karya karyar musu da zuciya ya ce musu ai ina ganin wannan ba wata damuwa ba ce ka san a yanayin yadda jikin nata yake a da da kuma yadda yake a yanzu to dole ne a samu bambanci a da tana kwance ne kawai ba ta sanin waye a kusa da ita kuma ba ta sanin waye ya zo kanta A yanzu ko idan kun lura za ku ga a zaune take kuma ta fara fuskantar suwaye a kusa da ita. To dole ne sai an yi hakuri da irin halin da za ta shiga da kuma abin da za ta yi. Jijjiga masa kai suka yi suka amsa masa maganarsa jikinsu babu kwari, shi kuma ya ci gaba da duba halin da yanayin da jikin na take ciki. fara to zahiri Gunguru da yake jikin bango, ta kowa ya so daidai gurin da likitan yake, a zabirar inna larai ta ɗaga kanta tana kallonsa cikin tashin hankali, jiki babu ƙwari ta ɗaga hannu tana nuna daidai gurin da yake. A karo na biyu suka bi gurin da kallo amma ba su ga komai ba. Ganin haka ne sanya likitan ya ɗauko allurar bacci ya mata, sannan ya dube su tare da faɗan, mu ɗan fita mu ba ta guri ta huta domin tana buƙatar hutu. Na yi mata allurar bacci, ba ta da buƙatar hayaniya. Haka suna ji suna gani suka juya za su fita. Ina larai ta rigar Alhaji Abdulrahman. Allurar baccin da aka yi mata ko gezo ta kasa sata bacci. Bakinta sai karkarwa yake tana buƙatar ta yi magana, amma ta kasa furta ko da kalma ɗaya. Wannan al'amari da ya faru ba ƙaramin karya zuciyar 'ya'yan nata ya ba, duk da kasancewarsa maza, amma haka suka fara zubar da ƙwalla cikin tausayawa. Cikin karyewar zuciya da tsananin tausayi suka shiga tausaya wa mahaifiyar tasu sun tabbatar da cewa tabbas akwai abin da mahaifiyar tasu take son faɗa musu amma kuma gashi babu dama. Wannan abin ya yi matuƙar tayar musu da hankali. Lokaci guda suka riƙe hannunta suna zubar da hawaye yayin Alhaji Abdurrahman ne ya fara magana inna Allah ya baki lafiya wannan ciwon da kike yi Allah ya sa kankarar zinabai ne dan Allah inna ki yafe mana ko da ba za ki iya furta komai ba cikin zuciyar ki ayyana kin yafe mana dukkanin wani kuskure da muka yi miki da wanda muka sani da wanda bamu sani ba gyada musu kai kawai ta yi har zuwa wannan lokaci idanuwanta ba su daina zubar da ruwan hawaye ba likitan ne ya dafa kafadar su cikin karfafawa ya ce musu alhaji ku yi hakuri insha Allah za ta samu lafiya hakan da kuke yi yana ƙara mata damuwa ita kanta Tashi suka yi jikinsu babu kwari zuciyarsu babu daɗi, haka suka fita suka bar ɗakin. Komawa likitan ya yi ya ƙara yi mata wasu allurai cikin rarrashi tare da ƙara mata magani. Cikin rarrashi likitan ya fara magana, inda ki daina damuwa, in sha Allahu za ki warke, ki ɗauka wannan jarabawar ki ce, ki ɗauka shine ƙaddararki, Allah ya baki ikon cinye jarabawa. Ga wani sako daga tashar Algaita Media muna tallata muku sabon shafin mai suna Hausa Nobel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayarku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanobelaudio.com.ng ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauki. Ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp za mu tura muku link ɗin kai tsaye ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na YouTube da Facebook ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a Facebook da zarar kun yi magana wannan link zai bayyana a gare ku.